صلى يا ربي وسلم على محمد والآل وصحبه ولا وقد اختلفا كو وقد اختلفا حقيقة أن سبا في اسم تيم a cikin tsare annabawa min al-ma'asi daga ayyukan sabo kabla nubuwata kafin annabta wai kafin annabta ma ba sa sabo in dai bayan suna annabawa ne dama wannan ba da khilafa ba sa sabo amma in kafin su zama annabawa shin akwai yiwuwar su sabo ko ko babu famana mu wasu mutane suka ce gaskiya ba su da isma akan domin a lokacin nan mutane suke kaman kowa akwai yiwuwar su yi sabo amma dai kuma kasan ba irin wanda za mu yi yanzu wani kasan kafin ya zama malami haƙi zina sai ya yi wani hasata sai ya yi wani kai wani ma abin tsayar nashi bai koda iyaka daga gaba ne dai Allah zai gyara abin shi amma kasan nan dai ba za a danganta mu annaba ba yawwa wajen wanzu ha akharuna waɗansu suka ce a'a ya halatta su yi waɗannan ƙananan sabo ɗin. amma dai a wannan maganganu biyu ɗin wasu sai canza ce in sha Allahu in Allah ya da tanzihu mu tsarkake su min kulli aibin ka ji ko ba min aibin ba min kulli aibin kaga da karami da babba ba za su yi ba kai Allah saka wa mai shi faɗin nan wa izmatum kuma in canza ce to tsaruwarsu min kulli ma yujibu raiba daga dukkan abin da zai wajabtar da shakka a misali haka ko ba haka ba Wannan abu sabo ne ko ba sabo ne ba to ma ba za su yi shi ba ah to fa kaifa ya za a yi haka wal mas'alatu matsalar da muke ciki wato tasawwurha zatinta kalmumta ne to daidai ne da abin da aka hana in abu akwai shakka ko haka ba haka ba to zatin shi na nuna dai abin da kar ayi yi ne fa inal ma'asi domin kaga sabo wannan wahi da hane inna ma ta kunu ba da takarrar shari'a tana tabbata ne bayan tabbatar da shari'a domin babu haram babu halal to sai in shari'a ta ce kun san babu halal da ya kamata babu haram da ya kamata don ya kamata ba addini ba ce da halal da haram sai shari'a ta ce to kuma wa zai zo da wannan shari'ar to ba ya koshi ba a ba wai ma annabi muhammadu ba annabi kawai zaka ce kowane annabi ba shi ke da lokacin shi ba to shi ke da halar shi ke da haram to kuma ba aiko shi ba don ba aiko shi ba zai ma'alla kada ne walau ta ga wala na ba lagaure ta wala ka zina minu to wa ka talafan nasu malamai masu magana akan karatu sun saba fi halin nabi na halin annabi musa sallallahu alaihi wasallam qabla ayyuha ilai kafin a aiko mashi da wahayi kana mutabi'a li shar'in hu amla na to shi kenan ya yi daidai eh, na zo da tambayar ne a manufa kai ka zo da ita a lafazi amma kuma duk abin da ke daidai ina jin ka kul a sai dai hal dai domin dama tambaya ce ainihin muhallin na tambaya ne in an yi lafazi da shi shi gina in ba a yi lafazi da shi ba kai mai karatu zai ka faɗa halaka na mutabi'an yawon shari'in qablahu amla shin wai annabi muhammadu na bin wata shari'a kafin shi koko baya bi to faƙala jama'atun waɗansu taro suka ce lamai kun muta biya shayin annabi bai bin komi wa za ƙaunar jamhuri wannan shine zancen maiwaitan malamai Falma'asi, saɓo sabo da gani ala hazal qaul a wannan zance na cewa baya bin kowace shari'a to gairu maujudin ko to sabo ba zai samu ba domin misali ba sai ka bi annabi ba zai ce maka a ko a bari in babu annabi akwai magana aye ko a bari in dai ka bari ba ka iyawa ne in kuma ka yi kana iyawa ne Ka kaga sau da kana iyawa da baka iyawa ba shari'a ba ne wala barin ko ko ba za a kula da wani mafi haƙi a cikin haƙin shi hina izin lokacin da ba aiko shi ba ko bai bi kowane annabi ba izil a ahkamu shar'iyya domin su hukunce hukunce wanda suka shafi shari'a inna ma ta ta'allaku bil awamiri wannan wahi in dai an ci abu shari'a ne to tana neman a ko a'a ne shine bil awamiri a ayi wannan wahi a bari to ba wani annabi kafin shi wanda shi yake bi kaga akwai magana hani ko umarni babu wata garurin shari'ati ko da kuma tabbatar da shari'a su makatala fa hujjajul biyar bi hazil maqalati sannan hujjojin masu faɗi da wannan magana ta saba alaiha akan tabbatar da shira din nan fa za ba saifu sunna wani malami wanda yake ce ma saifu sunna ya tafi a wa menene nan wa muqtada da fi raqil umma ko da waɗanda ake koyi da suna ƙungiyoyin al'umma a'a wa mukuta da firakil umma da mukuta da firakil umma wane ne shi alƙali abubakar an mashi wato kamar sifa da wannan ne ila anna dariqal ilmi cewa da hanyar ilimi bizalika da tabbatar da shari'a to an naƙalu a ciranto kaga cewa an wa aka kora Al'aqalu, yi mana al'aqalu ai in ka auna inda shari'a ba ta samu gindin zama ba to sai ga ana hukunci da hankali da ya kamata ko a karatunmu na fiƙihu na kan ba ku wani abu mai kama da labari ko kisa amma ni a guri na karatu ne idan na koyar da yara karatu a nan to ka gani kan to ko kun je kawai kar ku yi rigima da iyayenku ko kakanninku domin in ba riga aka fahimce ka ba ka faɗi karatu wanda ya saba da al'adar tsofaffin limaman garin to sai ya zame maka fitina to za ce to kafi liman karatu ne ai ka ce yau liman biya ba to abin nufi in karatu ya kare wa mutane aka bar su da shekaru to sai su rika cewa mu dai a nan garin wai hujja abin da ake ba mu dai a nan garin yawwa mu dai abin da muka tattaki iyayenmu na yi mu dai a nan garin Eh, ban dai ce maka a wani guri mu dai a nan garin mm, abinda muka tadda ana yi mm, ko za mu liman wani to mm, ka ku nisa duk karkarar nan tamu ban dai ce maka in an shiga bini ba duk karkarar nan tamu to a zamanin liman wani to ta yi liman wanan nan yana nan da allon ƙasa yana nan da allon ƙarfe yana nan da maganin da za a samu tsumman kudanci wato tsumman haila wanda za a tanade shi a ɓoye in ka nemi aure aka kasa ka in ka zo gurin shi in aka tsadance to ya san yadda zai a sakan ma'amari jini ka kosa ka kai gare ta kullun cikin jini ko kuma a ce a farauta inda da ya fi tsari a ɗebo kasa koya take in aka zo a samu alluran nan guda kaza ba zan gaya muku adadin yawansu ba <laughs> ana faɗa ana sokawa ana faɗa ana sokawa to abin da na sani to in aka zo za a yi tarin ƙasa guda bakwai ne ana don aka karanta wannan sai a baje to in aka gama auren bai lalace ba to sai a ɗauko waɗannan alluran kuma a san abin da aka yi wallahi ba zai iya komai ba da amarin to shi za to sai da aure an yi ana so amma an yi an yi abu ya lalace to wai irin waɗannan limaman ne ake kafa hujja da aikin da suka yi ko kuma su ba da su kududu a je a mararaba a tsakiyar hanya a daddatsa wai a yi garaku ba abinda ba su yi ina ji kamar zaki eh wani ya zubi lahi malar zaki ai yanzu sirrin da zaka nema malar zaki abu biyu ne karka nemi na uku duk abin da aka ce an yi addu'a Allah na taimakawa a samu buɗi a rayuwa to kai kokari ka same shi duk sirrin da aka ce in an yi Allah na kare ka daga sharrin makiya to ka nemi shi ka gaban da wannan to wallahi tallahi kamar asiri kashi 75 bisa 100 na asiran mutane sharka ne wallahi tallahi na gaya maka amma idan mutum in ya baka salatin annabi ko ya baka aya ko wani zance mai kyau ya ce maka ka karanta duk safiya in kana kanta Allah ba zai hana kai da za ka yi ba ko kuma idan kana kanta duk lokaci kaza ko duk garin an tara ana maka shari Allah ba zai sa su yi nasara ba to ka nemi wannan kaga sauran abubuwan da kake gani to 75 bisa 100 su wallahi talla duk shirka a kiyaye su to mu kuma ahlus sunna ne dama muna faɗa da abubi ne da bid'a da shirka to zaka waɗannan abubuwan da ka gani wallahi don na kona waɗanda na san na gada da wanda na sama don na kona su wanda ma ban kona ba yanzu ko na yi ma ba su yi akwai waɗanda da wallahi kamar yan kanka wallahi yanzu ko na yi to yadda ka san na ce maragora raƙumi nala bai kama da hauka ba Allah shi mana sauki yawwa inga addu'a da za ka yi Allah ya kawo buɗi a rayuwa yau nemi ka same ta in ga addu'a da zaka yi Allah kiyaye ka sharrin makiya to wallahi kai amma ka ga daga basu ba to sai in abu ya shafi ciwon jiki maganin ciwon ciki in ma kuna so in ba ku. idan ana fama da ciwon ciki wanda ba wani abu aka ci ba irin ainihin mukaddarin to ana karanta salamun kaulan min rabbin rahim kafa bakwai a tofa a ruwa amma da in Allah ya so in ka gaba a warke ba to wani abu ne daban aka ci amma in dai ciwo ne wanda shi daga Allah to Allah zai ba da shifa ba shi kadai gare ni ba akwai waɗansu to wannan ya fi kaifi ne ka ji wannan ko sai kuma ɗaya wanda shi ma ɗan duka da ciwon ciki ne irin ko da wani abin aka ci yaƙi an yi an yi an yi yaƙi an yi komi yaƙi to sai a samu falaki kafa wato kulhuwan da falaki da nasi a rubuta su da 'ya'ya da wasali sai a kuma rubuta su uku da 'ya'ya ba wasali a rubuta su uku ba 'ya'ya ba wasali to sai a samu tsamiya wadda bata karye ba guda uku sai a jika ta tana jike cikin ruwan a cikin ruwan tukuna ana ta karantawa ana ta rubutawa to in aka rubuta sai a wanki yawwa yawwa to sai a sa su cikin ruwan wuta haka sai ya tafi abinan ba sai ba za a sa to in aka ba za ka to sai a samu inda ke da rushi to sai a yi bismillah ɗauki roshi ɗaya kwaya ɗaya bismillah sai ka jefa cikin wannan to zai ƙara bismillah ya shi sai ƙara ɗauka da hannu suka jefa awo da hannu da hannu ƙwaran gaske ƙwaran gaske nan to da garbashin wuta to in ka jefa sau uku yana wannan tafasar aka yi maza aka sha ba a taɓa sha ba to ba a samu nasara ba to irin wannan in akwai irin shi sai a baka mm. hakanan maganin haihuwa hakanan maganin duk wasu abubuwa mm. amma kaga surgududun nan to ka kiyaye su wallahi malam kamalu wato saboda mutane kan yi ne dan abin duniya mm. shi kuma abin duniya ba ba wayo cikin shi to ganin dama Allah ne sai ka fili tara asiri in fi ka samu wadata eh to shine to to ya kuke gani a ƙara shi ɗara biyu mm. to wama da lakabar ko mm. ko shi ne ba hanyoyin da ake samun labari min ke sam'i daga hanyar ji to hujjatuhu hujjan mai wannan magana annahu lauka na zalika lanukila da akwai yiwuwar annabawa su yi sabo kafin aiko su to da an ciro shi wala ma amkana katumu kuma da ɓoye shi bai yiwu ba wasu turhu da ɓoye shi dai har yau bai yiwu ba fil a cikin al'ada domin mai iz kana min muhimmi amrihi domin aikin da annabi ya kafin aiko shi yana daga muhimmin al'amarin annabi domin kun san da waliyi da annabi ba da rana tsaka ake samun su ba idan mutum zai zama annabi malam buhari tun farko akwai alama da ake ganewa za a ga ma'asin da yara ke to shi bai yi idan mutum zai zama wali, to sai a ga ma'asin da yara ke yi bai yi zai yi wasa ne amma ƙazantar da suke yi to shi bai yi kuma sai a ga wasu abubuwa shi na da bambantuwa da sauran yara to wani shi ake ce mashi irhas to Allah kan taimaki mutane da wannan to kaga wannan ai ko wani wali na da irin wannan alamar kafin Allah ya bayyana da shi ko wani annabi na da irin wannan alamar kafin Allah ya bayyana da shi to shi ake ce mashi irhas to sai ina muke kuma mabibicin mahatu bila bigo a abinda aka kula da shi min siyarhi na ɗabi'ar shi wani annabi wa menene nan wala fakhara bihi ahlu tilka shari'a kuma da waɗannan masu wannan shari'a sun yi alfahari da cewa annabin wani lokaci ya yi aiki da annabta annabinsu don kamar yanzu ana rama duk mutumin da mahaifinka ya karantar da shi mahaifinka ko liman bai yi ba sai ya karantar da wanda shi sai zama babban limami ko kuma mahaifinka bai hada ci qur'ani ba sai ya karantar da wanda yanzu ya zama gwani shin don allah kai dinnan da ka san mahaifinka ya karantar da wannan ba za ka yi kuri da wannan mace eh, a gudun mahaifina ya zauna ya ka duko to da annabi ya bi annabtar wani annabi cikin umarni ko hani to da masu wannan shari'a sun buga kirji da shi to sai na muke yawwa da kuma sun kafa hujja da shi alai akan cewa annabin ya yi haka amma walan yusar shay'un min zalika jumlatan ba a ruwaito wani abu ba daga wannan gaba a ce annabi ya taɓa biya wani annabi to ai na gama kwanan ko to alhamdulillah salati goma ga annabi muhammadu